dan yanzu in mace ta ce za ta aure ka in ba ka dage da kiyamun laili ba wallahi sai ta aure ka Allah Allah mala akwai wadda ta gaya wani ta ce auren ka nake so ya ce ke ya ce ba da ni aure ba zan yi ba ta ce to wallahi sai ka aure ni ya ce har da wallahi ta ce wallahi wallahi sai ka aure ni ya ce to ma gani ma mai ya ce ke ya ce ba zan yi ba ba zan aura ba wallahi malam sai ga mutumin nan an wayi gari da ta shiga ta fita ta shiga su suka san me suke yi ta shiga ta fita ta shiga ta fita wata rana ya aka yi aka yi wani abokin sai gayyace shi ya kawo mai ziyara gida ashe tana da alaka da abokin ta ɗauki nauyin yin abincin da za a tare shi bai sani ba ta masa barbade ta barbaɗe shi gaba da ya zo ya ɗebi girki har da ƙari ai ana koma sai fara buga waya ta ce ya dai waye ni ne wane kai waye ka yi bayani ya ce gashi yana so zai fara zuwa ta ce yau ka dawo ya ce ya gane kuskurensa ne ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka samu fi su Allah ka ina gaya miki wannan hajiya <laughs> ina gaya miki wannan wato wato <laughs> Allah raba mu da barbade mata ai mata suna barbade ko kin san me yasa na ga baki wannan kisar wallahi ki kula da mijinki dan na san hankalinki ya tafi wani wuri can ki kula da mijinki duk wani wasa na dutse a gaban gilashi kara yadda da shi yaro ne nisanci bakin rijiya ba wurin wasanka ba ne ko da wasai ta zo tana mijinki mijinki ko yana magana ni wallahi wasan da nake ba ni kaza kaza ki biya hankali kwanan nan wata baiwa Allah ta ce malam ka taya ni bakin ciki na ce me ya faru ta ce wallahi yau ga yar aiki na ita ce kishiyata yar shara na na gidana ita take min shara ita nake dakawa tsawa ita take kaza tace tun tace tuntunin an gama ya je ya gigita a kanta kuma ya aure ta in dai namijin wannan zamani ne wallahi bai da garanci malam ba shi da tabbas da kin ga wannan barbaɗe matan Allah kiyaye in mijinki ne za a yi wa Allah kare